yuku ya da fatiha kuma Allah ya ba da lafiya sannan abinda ya rage a ciki shine ila daga ihdina al mustaqim zuwa karshe jiya an karanta to ban sani ba mu ci gaba zuku falan nazi da kuma za mu riƙa yi koko illa jirasa ko ba ba ba ina fata wannan bi da muke yi kamar yadda aka faɗa a jiya ya zama kuma kuna bi kuna kwankwancewa kuna koyo don ku koyar ba mutum ya saurara ba shi ma kawai don kanshi ko kuma a'a ya daiji baya da azama da aniya da wani zil a cikin zuciyar shi na cewa shi ma yana so ya iya don ya koyar ya iya don ya sa wani ya iya wannan an faɗa jiya wannan shine alfanu in ba aka ba mai bambancin wanda yake zuwa da wanda bai zuwa ba wani bambanci sai ma wanda yake zuwa ya fi wahala ya kamata in kin zo ya zama cewa kina da wannan aniyar kawai so kike ki koya kuma ki koyar sai ki dukufa abun babba ne ba karami ba ne sai kin ba shi himma babba sannan ki iya idan kika iya kayan girma ne wanda Allah ya bashi wannan kayan girma ne Allah ya bashi don haka zai samu matsayi a wajen ubangiji har a duniya ma wannan dan karamin ko dan tsokakken gurin to za ka samu wannan wanda shi ne hankalin mutane ke karkata da yawa zuwa gare ta wato ainihin ita duniya mun karanta wannan ayar ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wannan hidaya malamai suka ce guda biyu ce hidayatu tawfiq hidayatu ad-dalalati wal irshad shiryarwa ta wato ainihin karantarwa nusarwa fadakarwa nasiha da sauransu ita ce hidayatu dalalati wal irshad kowa yana iya yin ta musulmai muminai salihai wanda za su yi maka dan Allah munafukai da kafirai duk suna yin irin wannan hidayar sai dai waccan ta biyun ita ce Allah kawai yake yi ita ce hidayatu at-tawfiq wal istiqama shiryarwa ta gamdakatar da kuma tsayawa daidai baka zake ba ka wuce dama baka kasa kaiwa ba hagu baka kai inda ake bukata ba tsayawa daidai wannan wake iya yin wannan sai Allah dan da a hannun annabi Muhammadu take wannan shiriyar da sai shiryar da Abu Talib baffan shi ko baban shi wanda sababiyar shi ma addinin ya ɗaukaka amma shi bai da rabu a ciki shi hana taɓa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya taba a hana a taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi kariya ya ce kawai faɗi duk abin da za ka faɗa ba za mu yasar da kai ba kuma yadda yake da mu'allaka wadda take mai tsawo yana yabo da kirari a kan ɗabi'un manzon Allah hadda jakadancin da ya zo da shi to inda a hannun annabi wannan shiryar take hidayatu tawfiq wal istiqama da sai ya shiryar da baffan shi Abu Talib da baban shi abu lahab da dan uwan baban shi har yau wato abu jahal duk wannan suna dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma babu wanda zai shiga wuta da hannun annabi muhammad take hannun wa take hannun allah take shi yasa allah ya ce ma annabi muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai annabi muhammad la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba waye zai iya walakin allah yahdi man yasha allah shine yake iya shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil shi ya fi kowa sanin shiryayyu da kimfatsu wanda in an basu su za su karba in an ce za su iya in an hana za su hannu Allah ya fi kowa sanin waɗannan kamar yadda ya ce mai wannan a cikin suratul qasas kenan a cikin suratul baqara cewa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha laisa alayka hudahum shiryar da su ba aikinka bane ka sa mutum ya miƙe dodar wannan ba aikin annabi muhammad ba ne to mai aikin shi ita ce shiryarwar ta farko hidayatu dalalati wal irshad ita ce hakkin annabi muhammad shine wa ma'alar rasuli illa bala'ul mubin me ya zama wajibi akan jakadan Allah annabi muhammad shine isar da sakonni bayyane shine abin da yake wajibi ba za ka iya shiryar da naka ba duk yadda kake son shi tun da ba ka iyawa sai ka koma wajen wanda yake iyawa shine wa shine Allah kina iya shiryar da ɗanki wannan bauɗaɗɗe kina iya shiryar da shi wanda yake bai da hankali sosai sama-sama ne misali kina iya bashi kwakwalwa? ƙwaƙwalwa wa zai iya babu sai Allah sai ki koma ƙarshen dare ki rika ayyukan kirki kina kamun kafa da su Allah ka saita mani shi domin wannan saitawar Allah kadai zai iya dan adam baya iyawa ke din ma kina cikin yan adam ba kya iyawa amma addu'ar ki tana tasiri tana da tasiri ubangiji yana karba in kika yi muguwar Allah ya karba kika tsine mai in kika yi kyakkyawar ma sai Allah ya karba to wace kamata ki wace kamata ki bari dan haka wannan shiriyar haƙƙin Allah ne kadai shi ne abin da muke fada ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu kan babban titi al mustaqim wanda yake dodar kan hanya to wannan kenan ayoyi akan wannan gaskiya suna da yawa a ciki akwai inda wani bawan Allah ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك سيتي قل آمنت بالله سنمي ثم استقم يا من زن الله كجاء من ونزنشي وتكلمة وتجملة ودبزن تنبي ونباين كي sai ce to ka ce na yi imani da Allah ka yadda da Allah ta kowane ɓangare sannan kuma ka tsaya dodar ka tsaya daidai ba ka zake ba ka wuce wuri sannan ba ka kaka kaiwa ba inda ake nufi ka tsaya daidai kai zama mai adalci to wannan ita ce abin da muke roƙon Allah ya ɗora mu a kai hidinas siratal mustaqim sannan Allah ya faɗa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يتي لي وأندا suka ce Allah kaɗai shine mahalicinmu shine abun bautawarmu shine mai tsara al'amuranmu shi kaɗai ne ya cancanci bauta sannan sai suka tsaya tsotsar a kan haka ba su zaƙe ba ba su kasa kaiwa ba suka tsaya daidai to sai Allah ya ce a wajen ɗaukar ransu ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su riƙa saukowa zandi-zandi tawaga-tawaga curi-curi hakanan mala'iku za su rika saukowa don ɗaukar ran wannan bawan allah nagari suna cewa ya ayyatu hannatu tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan mala'ika shugaban mala'ikun zai rika ce ma wato wannan ran da take a cikin ran wannan muminin ran ke ki fito zuwa ga yarda Allah da aljannar Allah da ainihin wato gidan rahama ki fito hakanan za ta fito ana lallashin shi ana lallashin shi hakanan za a cire ran kamar yadda Allah ya rantsuwa yake wannan shifati nashfa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu zare ran mumini nashfan cikin nishadi amma kafirai ba haka bane to saboda me za a cire ran shi ana lallashin shi ana gama shi da Allah ana kwantar mai da hankali ana cire ran shi saboda me saboda wannan addu'ar da kuke yi wannan idina siratal mustaqim ya Allah jirke mu akan wannan hanya babba hanya wadda take dodar saboda wannan Allah ya hore masu wannan ta tanazzalu alaihimul mala'ika me lallashin Allah ta khafu hmm. wala tahzanu wa janna. kuntum tu'adun mala'ikun na lallashin su allah ta khafu kada ku ji tsoron abin da za ku tadda nan gaba a lahira ba ku santa ba ba ku taba zuwa kuka je kuka gani ba kar ku ji tsoro wala tahzanu kada ku damu akan abin da za ku bari baya na iya kanana da iyalai ba masu dafa masu da yara da wane ne da dukiya wa zai kula mani da ita kada ku damu in Allah yake faɗar abin da mala'ikun suke faɗa yayin ɗaukar ran waɗannan da suke a kan hanya ɗoɗar Allah ta kafu, wala ta sannan sai mai lallashin wa abishiru bil janna suka ce albishirinku da samun gidan aljanna. wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun wanda ake alkawalta maku tun duniya to Allah ya ba ku ita yanzu don Allah hajiya idan ke ce kina kan gargara ana lallashin ki kafin a zare ran wani irin birnin farin ciki za ki shiga sai farin ciki ne wanda yake na dindindin ba wannan ba ne irin na duniya kin shiga cikin ni'ima kaza kina murna cikin ni'iman nan akwai damuwa kin samu wani abu kasuwa ta yi kyau shikenan za ki murna dan kin kama cikin wannan abun ma kin samu damuwa kin shiga wani gida wanda kina ganin kin zo kenan kina murna ƙila a cikin gidan nan akwai damuwar da za ta fitar da ke to haka fa duniyar ta ka kama kujera kana ganin kai ne yanzu mai kujera kai ne mai kaza ila a cikin gidan nan akwai wanda zai sabbaba wato fitar ka daga ciki ko kuma ka shiga kenan ba za ka fito ba sai dai a fito da kai haka fa duniyar take ba inda za ka zauna a nan gurin ka ce kana cikin murna ɗari bisa ɗari kuma ta dawwama ke wannan abin da muke karantawa maganin jure ma wannan matsalar ne don ka samu waccan wato ainihin daraja shine abinda za ka tsaya dotsar a kan shi babu kaman alkur'ani da sunnar annabi muhammad ta hanyar bayanan da magabata na kusa da annabi almajiran shi suka bayyana suka faɗi yadda komai yake to haka nan ta wannan hanyar ne za ka rayu sai ka samu sauki na wannan damuwar in kuna jin damuwar to kafirai ma na jin wannan damuwar don haka ku ne min babi aula ku daure don ka shiga daula juya ta yadda Allah ya ce ka juya ta ka tsaya kan hanya kenan don ka shiga damuwa juya damuwar nan yadda Allah ya ce ka juya ta sai ga kayi ibada amma kada ka bi yarima a sha kiɗa ka sha kaɗa don haka da daula ta zo kawai sai ku da kawai shi kenan sai mutum ya zama ɗan duniya in kuma talauci ya dawo ya yi sallama ba amsa ba duk da haka ya shigo saboda shi ba ɗan kirki ba ne to kuma sai mutum ya zama mai sai zama bawan Allah ashe saboda rashin duniya ne shi ya sa ya zama bawan Allah ka ji tsoron Allah wannan ba tsayawa ba ke dodar ba tsayawa ba ke akan hanya da ayat da take wannan a cikin suratul zumar kenan akwai ayat da take a cikin suratul ahqaf ita ma irin wannan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun da sauran irin wadannan da Allah yake fastaqim kama umirta ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم كطيع دوتر كمن يدعك أمرتك كرك بسن زكاتنسو كطيع دوتر كمن يدعك أمرتك يجي ولا تطغوا كرك وتئياك كر أي ششدي ونشين استقامة tsayawa daidai ba a zalunci sannan ba a kasa ba wannan ita ce yana cikin ma'anar ihdina siratal mustaqim sai kuma siratal ladina an'amta alaihim anan gurin Allah ya tarnake mana biyayyan mu dole ne ta zama bayan sahabban manzon Allah tana bin waɗanda Allah ya masu nema su ne suwa almajiran da suke gefen manzon Allah suna koyon karatu abubakar umar usman ali abu ubaidatu bin al-jarrah كو دائل سطل حكم ابن عبيد الله دائل سسعد دائل سسعيد واند سنة المبشرون بالجنة ده ثورا صحبا من زن الله مسمى الخلفاء الراشدين لمن زن الله يتي عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة irin waɗannan su ne za a kwaikwaye su a cikin wannan ayar haka kike cewa haka muke cewa haka duk wani mai sallah yake faɗa siratan lazina hanyar waɗannan da an'amta alaihim kai masu ni'ima kai Allah kai masu ni'ima da musulunci kai masu ni'ima da imani kai masu ni'ima da kasancewarsu almajiran manzan Allah kai masu ni'ima da ilimin addini kai masu ni'ima da godiya akan ni'ima kai masu ni'ima da tabbata allazina an'amta alaihim wanda kai masu ni'ima sai ce ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka fusata akan su ba sune yahudu wanda sun san gaskiya suka danne ta sun san ba kyau suka yi abun. da gangan ba da rashin sani ba to duk wanda ya ɗauki irin wannan ɗabi'a yana sani fa ba daidai ba ne yake yi halin waye irin cikin waɗannan mutanen guda biyu ghairil maghdubi alaihim wala dhallin al maghdubu alaihim daban adalluna daban halin waye ɗauka cikin waɗannan guda biyu na farko yahudawa halin yahudawa ne wanda da gangan yake yi yana sani kuma saban Allah ne ko saba ma wani dan uwan shi ne ko zalintar shi ne ko habaici ne ko gegece ne yake yi to duka wannan ya san cewa zai ji ba daɗi amma kuma me yana yi wannan halin suwaye halin yahudawa ne halin yahudu ne don haka ki nisan irin wannan halin ki koma halin mutanen kiri. musamman a cikin watan ramadana ba ba wato ainihin baki ne kawai yake azumi ba ba shi kaɗai yake azumi ba baya cin abinci baya shan abin sha ba sha'awa babu ba wannan kaɗai ba ne hannunki ma sai ya azumi gabbanki duka sai sun yi azumi kulle baki game da cin naman wani ana aibata shi ana ambatan laifuffukan shi ana ambatan cikashin shi shi ma a yi watsi da wannan wannan yana cikin mai azumi manzan Allah ya ce duk wanda azumin shi bai hana shi ba cin naman mutane da giba da ainihin ya kushin jama'a da harshen shi falaisa lillahi hajatun min an yatruka ta'amahu wa sharaba فليس لله حاجة من أن يترك طعامه وشرابه wannan ba buƙatar ya bar abinci ko ya bar abin sha ko ya bar sha'awar shi ba ya ci gaba kawai saboda me wannan yana nuna akwai muni a cikin cin naman mutane da kuma me da kuma giba duk ɗaya ne da ainihin wato keta mutuncin mutane da azumi kana da azumi kuma ana wannan manzan Allah ya ce ba tun duk mai yin wannan kawai ya ci gaba da cin abincin shi ma'anar shi azumin bai da amfani wannan kama mai baki da yake bai da alfanu Allah ya sa baki a cikin irin waɗannan to wannan yana cikin wato ainihin hanyar magabata hanyar da Allah ya faɗa su wane ne alladina an'amta alaihim Allah ya faɗi irin wannan ayar a cikin suratu an-nisa Allah ya ce wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دو وندي بألا يبي على النبي محمد to irin waɗannan ma'allazina na'ama Allah alaihim a lahira yana cikin waɗanda tare da waɗanda aka yi masu nima kuwa ne ne waɗanda aka yi masu nima na من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أنا shuhadai was Allah ya masu nema annabawa duk wanda ya tsaya tsotsar kan hanyar da aka faɗa to yana tare da annabawa a lahira wasu da masu yawan gaskiya ki zama mai yawan gaskiya ki zama mai yawan mai rikon amana wasu na wasu shuhada yana tare da shahidai waɗanda suka mutu a wajen yaƙi duk wanda ya ya kasance a kan wannan hanya ta allazi na amta alaihi sannan ce wasalihin sannan yana tare da managartan bayi ya ce wa hasuna ula'ika rafiƙa ya yi kyau a ce waɗannan su ne abokan tafiya kuma wannan falala in Allah ya ba mutum sai ya kasance na gari wannan ba kokarin mutum ba ne kan kaddara mai shiriya kamar yadda Allah ya faɗa a baya ihdinas siratal mustaqim ba kokarin ka ba ne gamdakatar ne na Allah in an duba da waɗanda suke batattu da shiryayyu zuwa suka fi yawa zuwa suka fi yawa batattu sun fi yawa Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin walakin na aksaran nasi la yu'minuna har su uku a cikin alkur'ani walakin na aksaran nasi la yu'minuna mafi yawan mutane ba su da imani ba ka ba da gaskiya da Allah kun ga ɗan kaɗan ne masu imani a cikin masu imanin ma wasu rigar imanin gare su amma ba su shaƙi ƙamshin imani ba don haka in Allah ya dafa maki kika ganki cikin masu imani masu ƙoƙarin riƙe gaskiya da amana wallahi ki gode ma Allah ki riri ta ki iya da wannan ni'ima har ajali domin kam da kasar ne ba a yi ma mutane da yawa ba sai ke da Allah ya zaɓo ya aje a cikin irin wannan matsayi sai kuma ki galala da matsayi sai ki rikon sakainan kashi da wannan matsayi ga wasu can ba su shaƙi ƙamshin wannan ba ke ko Allah ya sa ki ciki ya kamata ki iya da wannan ni'imar da Allah ya miki ta shiriya ta bin Allah da jakadan Allah wato ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan aya ɗaya kenan wadda take fassara allazina an'amta alaihim akwai aya ta biyu a cikin suratul maryam bayan Allah ya ambaci gaskiya da yawan gaskiya ma na annabi Ibrahim yake wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya sai can gaba yake wadkur bil musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan akwai bukatar ikhlasi na fatar Allah da abu sannan ya ambaci Ismail wa fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya shi kuma gaskiyar alkawari ga shi baya wasa da alkawari sai ya ambaci Idris واذكر في الكتاب إبليس إنه كان صديقا نبيا كيف أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومن الذين أنعمت عليهم na yake ula'ika bayan ya ambaci gaskiya ko yawan gaskiya ya ambaci dan Allah a wajen annabi Musa ya ambaci gaskiyar alkawari a wajen annabi Ismail ya ambaci yawan gaskiya a wajen Idrisa gashi mai sana'a ne malaman tafsira cewa shine tela ne shi madinki ne yanzu dan Allah ce yoyin ku haka suke ai in kana son yaudara da ƙarya da saba alkawari to ba shakka ka je wajen tela wani ba a cikin kayan ake rufe shi sai ce ai bayan an ya yi tafiya an rufe shi a cikin tawagar kaya nan gaskiya ce ko ita ce ya girba ita ce ya girba to ka girba ƙarya kuma ka samu albarkar telancinka annabi idris da mai yawan gaskiya ne ba yaudara sannan bayan ya zano waɗannan mutanen sai ce ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan su ne wanda Allah ya masu ni'ima minan nabiyyin cikin annabawa min zurriyyati ibrahim wa isra'il daga cikin zuriyar annabi annabi ibrahim da annabi yaquba wa min man hadaina wa jitabaina kuma daga cikin ko tana cikin wanda muka shirya kuma muka zaɓa Allah ya shiryar da su ya zaɓe su ya sifar su take idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su ga faduwa suna sujjada suna kai koki zuwa ga Allah suna kuka dan don tsoron Allah haka ya kamata ki kulla alaka tsakanin ki da littafin Allah kafin watan ramadanan nan ya wuce ki kulla alaka mai kyau tsakanin ki da shi da littafin Allah kuma ki roƙi Allah ya dawwamar da wannan alaƙa? za ki ga canji a cikin rayuwar ki? babu shakka ko tantama babu dan haka amma haka kawai ba ki da alaƙa da littafin Allah dan Allah ya za a yi ku zauna lafiya ya za a yi Allah ya yafa ko mijinki ba ki da alaka da mai kyau tsakanin ki da shi dan Allah za a ji dadin zama za a samu alaka mai kyau ba zai yiwu ba to ki kulla alaka da littafin Allah wannan yana ciki to sai ke gairin maghdubi alaihim ba waɗanda aka fusata akan su ba su ne yahudawa kamar yadda ya gabata wala dhalin ba kuma fatattu ba su ne nasara wanda ba su da ilimi haka ubangiji yake faɗa sannan kuma ba ka cibiyar ilimi ba ka neman shi to karki zama kina daga cikin wannan kina zaune ba ruwanki da karatun Allah ba karatun alkur'ani ba makarantar boko ba wani ne daga kaiki sai kanki ba ruwanki da ke cibi ta ina ake islamiyya ina ake karantarwa ina ake nusar da mutane daidai da abin da ba daidai ba ba ruwanki kawai kin zauna kim wannan hanyar suwa ce ke hanyar nasara ce hanyar nasara ce wannan don haka karki kwaikwayi irin wannan hanyar ki canza ki kwaikwayi wato hanya ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka sha daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wannan ainihin wato surar ana karanta ta domin neman magani in kika hada ta da amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ana karanta ta domin neman magani in kika hada ta da ayatul kursi in ka hada ta da kula kula uzai kina fama da wani abu kaza kaza ne ko menene ba sai an mai haddi ba an ce kaza ko menene Allah zai yaye maki damuwa ce Allah ya dafa maki samu ne sai Allah ya baki ana yin amfani da wannan kuma gashi mutum zai kwanta yana yin addu'o'i yana kaza kaza yana kaza kaza Allah ya kare ki a can nan kuma ya baki domin wannan bawan Allah da muka karanta hadisin shi Fatiha ya karanta da wani bawan Allah kunama ko maciji suka cije shi sai ya yi magani da Fatiha kuma ya rabu da matsalar nan take kada ki ga wanci ta yi ta samu amma ke baki samu ba to matsalar wace ce matsalar Fatiha ce ko ku matsalar ki matsalar wace ce matsalar ta ce yanayin gaskatawarki ga Allah yanayin da Allah zai karɓa addu'ar yadda kika amintu da Allah kada ki roƙi Allah kina kamar yadda ya gabata kina wa'in wa'in ko a bani ko na samu kawai ki ce za ki samu ba wani abu kawai set of mind wannan ya zama tabbar kawai ya zama hankalinki tunaninki kawai ya zama jikacce ne kawai za ki samu ba wata magana to wannan shine daidai amma in kina wa in wa in to nan ne matsalar sai ki ga wancan ta samu ke kuma ba ki samu ba me yasa zuciyar ta ce ba ta nasu da Allah zai bani ba sama da wannan abin da nake roƙo dan kawai ki ce Allah zai baki zai yi kuma ubangiji mabuwayi da daukaka ya ɗaga maki ba yanzu ne zai baki ba sai nan gaba domin yanzu in ya baki akwai fitina a gare ki shi ya san haka ke ko ba sani ba don haka ko kuma a'a ya yafe maki kurakuran ki sababiyar wannan addu'ar da kike amma wannan abin da kike ko ba za a baki shi ba a nan domin aka baki shi akwai matsala a yanzu ko kuma ya ɗaga maki sai nan gaba hankalinki ya nuna sannan za a baki shi yanzu aka baki zai ya maki matsala to kuma Allah ya fi ki sanki don haka ya baki yanzu ki halaka ko ko ya jinkirta maki sai nan gaba ya jinkirta shi ya fi domin shi ya san zahiri da baɗi shi ya san ciki da bai don haka ma'anar wannan kar ki roƙi Allah kin ga shi ki zargi Allah ce ni ne na yi roƙon na yi roƙon shiru na tashi da daddara na yi sadaka din na yi kaza kaza amma dai shiru nake yi karki wannan karki yadda ki wannan duk abin da zaki yanzu nan wannan abin da kike faɗa ko can Allah ne kike kaiwa a wajen wani talikin da ba zai iya komai ba ko da babanki ne ko da ki ne ko da oganki ne ba zai iya komai ba wa zai iya Allah to don menene za ki rika kai kokenki zuwa ga wanda ba zai iya ba kamar yadda biya an karanta irin irin wannan irin irin wannan a cikin iyaka na abudu wa iyaka na sa'i to sai ku yi hakuri haka abin yake ta tafiya a hankali ba dan komai ba dan mutane yanzu za mu fara suratul baqara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 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك عليهم وأولئك هم المفلحون نعم الحمد لله wannan ita ma sura ce su kutum mai zaman kanta ana ce mata suratul baqara sura mai zance kan saniya saniya saboda can gaba za a ambaci saniyar yayin da wato ainihin wani bawan Allah ya kashe wani saboda yana so ya gaje shi an daɗe ya ƙi mutuwa balle ya gaji dukiyar shi ne sai ya gaugawa sai ya zarbaɓi sai je sai ya kashe shi saboda shi ne mai gada shi sai aka ɗauki gawar a kai nan don a ce wane ne wannan ma ya fito ya gani sai ya ja sai ya kai nan don a ce ba shi ba ne wane ne to sai abin ya rikitar da banu isra'ilawa a zamanin annabi musa alaihi salam shi ne sai suka tafi wajen annabi musa gashi gashi gashi gashi abin da ya wakana amma muna roƙonka annabi musa ka roƙa mana allah ya mana bayanin wanda ya wannan kisan sai annabi musa ya ce inna allaha ya amurkum an tabbahu bakara to Allah ya ce ku yanka saniya to inda muka kamo sunan saniya ke nan, inna Allah ya amurukum an tasbahu bakara Allah yana umarta ku ku yanka saniya sai suka ce nan qalu atattakhiduna huzwa in ka dauke mu da izgili da rainin wayo annabi Musa sai ya maida dan ce ku yanka saniya sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina roƙon Allah ya tsare ni in zama cikin jahilai wato masu izgili zuwa yake nan jahilai in jiwa in ji Allah annabi Musa ce ina neman tsarin Allah ya tsare ni daga jahilci domin jahilai su ne suke izgili izgili shine rainin wayo ga addini ko kuma ga mai addini don ya yi wani abin addini don ta sanya a baya ta yi ilimin jikinta ila ba a gani komai a jikinta sai a ɗauki wani suna sai a maka mata to yanzu wannan sunan ita ce ba ita ba ce don mai aka faɗa mata don izgi mutum ne ya ya tsaye da jini da ba haka yake ba sai a ce ya ustaz wai yana da gemu kenan ko kuma ya ɗage wando wannan ya sunan shi ilmi ya ta yi wani abun addini wai dan mai ta yi wannan abun addini an ganta tana yawan sallah tana walha tana abun nan sai a ce maka yaya amma annabi ne da ce san sallau ko sallau wai yana yawan sallah ke mace ce ya za a ce duk abin da za a faɗi mai wani abin addini to wannan shi sababiyar wannan addini don shi wanda yake faɗan baya yi wannan shi ne izgini to don allah wannan abin da ya kayan shi ne kayan shi ne ba na shi ba ne na allah ne wace allah ya ce to kuma yanzu da a wannan abin da yake yi ma da allah yake a takaice to wannan shine matsalar ne yin izinin shi yasa malamai suka sanya shi cikin gaɓoɓi da lambobi wanda in mutum ya yi su mutum kan fita daga musulmi sababiyar izini don haka izini ba abu ne mai kyau ba shi yasa annabi musa ya ce a ah, ina neman tsarin allah ya tsare ni kada in zama cikin jahilai kawai so ake ke ku yanka saniya suka matsa to wannan saniya tun da sun gaɗe da kaske ne yake to ya take maimakon kawai ku je ku kama ku yanka saniya sai suka dinga binciken ya saniya take yake la farizun wala bikrun awanun baina zalika fa'alu ma tu'marun قال innahu yaqulu innaha baqaratun قالوا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قال إن البقرة تشابه علينا فكتين وإن إن شاء الله لهم تدون وعلى هذا ما زام قاني زام شنية مقالي تا فيتك جيتك نيميت لسفر دعك كارامة وجد دنب في أنفاني لسفر تفرقوا بني sai aka ƙara wahalar da su duk mutumin da yake zurfafawa wajen tambaya zurfafawa wajen tambaya ta kuli to wannan sai an jarrabe shi da abin da bai da bai da dadi a gare shi don haka sai aka jarrabe su sai da suka nemi saniyar mai tsada aka auna masu ita da kuɗi mai tsada sannan suka biya sai aka ce zo su yanka ta suka yanka ta sannan sai suka ɗauki wani sashe daga ciki sai ce faƙul na buhu bi ba'dha ku daki wannan mamacin da aka kashe aka rasa wanda ya kashe shi da wani sashe na jikin wannan bakara ɗin ko harshenta ko bindinta ko ƙafarta ku ɗauka ku dake shi zai tashi ya yi bayanin wanda ya kashe shi kuma haka aka yi da aka dake shi da wannan kawai sai tashi yake cewa wannan ne ya kashe shi don haka sai aka haramta mai gado a musulunce duk wanda ya kashe wani wanda zai gada ɗaya kashe uban shi ko kuma a miji ya kashe matar shi don ya yi gado ko ita ta kashe mijin nata kamar yadda shi ne mafi yawa dan ta yi gado dan ya kera gida ya yi kaza ya yi kaza kawai tana so ta mallake wajen kuma kila zai da kaza bai da ɗa bai da wani ne gadon ta ne sai ta kashe sai ta sa mai guba kawai allah ya ji kan musulmi sai da su wajen da to a musulunci ba ta da ko kwandala malamai suka ce manista ajala bi shay'in uqiba bi hurmani uqiba bi hurmani wanda ya ga wukawan abu sai a yi mai azaba da haramta mai abin wanda ya ga wukawan neman abu ya zake ya yi zalama sai a haramta mai wannan abun ka sai a hankali mana ka natsu mana inda banka ne sai Allah ya baka in za ka samu sai ka samu ba ta hanyar haramtatta ba wanda zai samu arziki ba sai aiki da nafi ba ba shi ya yi muhimmanci ba sannan za ya zai samu dama can Allah ya rubuta za ka samu nan ne ke kaji ka haɗa kai da biya ka rika ba su labarin sirrin abu da ya gara don a zo a kamawa ne wani ubanci ne wani ɗan uwanci wani uwanci wani ne ya alaƙa da shi ko wani makwabci shi sai a zo a yayin shi don ya zanta a tarihin kuɗi a bayan bai a bashi na shi to yanzu wannan abin da aka ba shi ya ci halal saboda me saboda gaugawa da ya kuma nuna hanya haka kike a kasuwar sai kika gabar ya kamata ki cinciwa ne abin da ba haka kike haka ne to haka nan ne da ko cincin kika ne ya ya wannan abin na rami ne amma da kin da kasuwar a jiya da aka ba ki kudin ke wani aka ba ki kara aka ba ki ofa kawai to wani nan ka za ka ba ya halarta da ni kan ki dawo ki bayani in ko an hada ta ki ka ci da farko ya ake hannu to amma sai ki kariya da ki ka ci ka an goyi mun ka da duka ka ci ka ki ka ci ka wani ki ka da ki hamu ne shi ma to an yi maki alama da wani ita ma a jarrabi ce wata cutar da ni ka yawa saboda ne saboda kuma mummuna hanya shi ne suka ce man ta ajala bi shi ko ki ba da shirmani to abin da waɗannan bayan wannan suka yi ne sai aka haranta musu gado sai kuma ya tashi yin bayanin wanda ya kashe shi ya zama haramun da ya zaje sai kuma gaskiya ta hudu to wannan dalilin da yasa aka ce mana da suratul baqara kenan domin akwai iskar a shi ne kuma wannan surar madaniya ce ta samu annabi ne a ina a madina tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyar ko ɗari biyu da tamanin da da wani ko da shida babu wata sura mai tsawo a cikin alƙur'ani kasa kamar suratul baha babu wata sura da take mai sabuwar aya ta hada zuri da kamar akwai ayi da da yayin sannan ba su wata aya ko wata sura ne hukuncen kunji kamar wannan manzon Allah na gidan da ake karanta sura subhana to shekaru zai tsayawa a wannan gidan ya fi ƙarfi sai da in kun kun

sai wannan sura wannan sura ta koye su dole su ga koye su ji wajen takat amma da ke da kanki ana raza na a cikin gida waje kaza ana raza ne wuri kaza ana raza ne ba ta karanta bakara idan ki kira karanta bakara da ake da shiru ba abin da ne wannan kadai ke nan da ke ayoyin nata da farko aka da ayoyi da suka yi magana a kan rukunin imani bayan su akwai ayoyi guda biyu bayan guda yi ta rukunin imani su kuma suna magana kafirai guda imani wannan na farkon mulki da Allah wannan na biyu kwaya biyu suna magana a kan kafirai guda Allah sannan ayoyi goma sha uku tun daga wani nan ke har zuwa can inda ya yi wannan kamar yadda mun magabata wani da ke jahilai yake bayani na kan mata Allah ya ce alilamin Allah ya kada ya san manufar waɗannan harkar guda biyar da aka faɗa a yi kaza lamun kaza a yi kaza biyu kaza to ba babu wanda ya san hakikalin ne ake yi a nan sai yawa sai Allah wannan yana cikin mutashabihat da yake rikun ayatul muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra akwai akwai suna da da ayoyin da suke magana a kan jikokin Allah suna domin wannan ma'anar shi ba ta mutu ba shi ne wanda ba na ba da hujjoji ba zalikal kitab wanda littafin la raiba fihi ba na jama'a shi ba shakku ba ɗarɗar yadda yake haka yi shi ya sa yake la raiba fihi ba mu kokon zuwa hudan lil muttaqin sannan shiriya ne ga masu tsoron Allah hudan shiriya ne ko ne shi ciyarwa ne min mutafi na ga masu tsoron Allah to ne masu tsoron Allah ga sunan Allah ke fara Allah shi na yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suke ba da gaskiya da gaibi abin da baya nan gidan ki yanzu da kika faro gaibi yanzu kin yana nan yadda yake koko an shafe ga duk ne kika faro yana nan ko ya nan to haka nan lahira ke lahira tana da cikin gari mai imani akwai ta ko tana da cikin gari kai imani akwai su kana ganin su aljannu kana ganin su annabawa da suka riga suka gabata baka gan su ba annabi adamu uban tare kuma mutane ki da ka gani shi to kaga yana cikin su yanzu dan ba ka gani haka nan aljanna tana cikin girbi ubangiji yana cikin girbi shi karan kanshi ka yi imani akwai sifofin shi da aka faɗa suna cikin girbi domin baka gan shi ba ka je ka bayar da sifar sarki to masu imani su ne masu imani bin gaibi da gaibi shi ne ma gaba an ka abin da ya fafu daga gare ka bayan gaibi ba ويقيمون الصلاة فسلم بما بين سلم فبين سلم ويؤتون الزكاة سنة بعد زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سنرسوا game da ainihin lahira yuki nuna masu na kankan ne haka ne wani yi nuna sarari a ba ya ke samun bayyana ne ba sai sai yaushe sai Allah ya yi in Allah ya sa uban ko insha Allah ta'ala amma dai a takaitar bayani dan a ta kai kan kafin bayani abin da zai yi ba haka ya zo insha Allah الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون imani da الإيمان kuma tana kai da sallah. sannan wani mara zafanahun yunfiqun sannan suna masu ciyarwa min mara zafanahun daga cikin abin da muka azurta an wanda ce rukunin imani guda na cikin rukunin na an ambaci ciyarwa yana nufin zakka wani da na hukun tuko an ambaci ciyarwa da abin da za ka yi kai ba kai da abin da ya shigo a jibinka ba Allah ya ji kai sai dai kai kawai in ya shigo ya yi ka fita in ka samu kai ma ka yi ka badawa yau kai aka ba kai ba za ka ba wani هيك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وتجد فيك الإيمان إذا أبند أكا توكر مكا وأن كما يشاء من تستفيد القرآن وما أنزل من قبلك إذا أبند أكا توكر كافنك وأن شيء أبند إشاء وأن فيك بول لتستفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم بالآخرة هم يوقنون هكذا na والذين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نما suna gaskatawa suna sakankancewa game da wurin ƙarshe shi ne al-iqan shi ne sakankancewa ba imani mai rauni ba wannan muna cikin wurin alhamis kenan to wurin tsiyama shi wurin juma'a ne irin gobe duk alkiyama za ta tsaya ne a ranar juma'a kamar da manzon Allah ya Tsiyama kiyama juma'a za ta tsaya shi ne wurin kashi kawai ba wani wuri ban da wasu mutuwa kawai sai gaban Allah ki shirya gaban Allah ba ki shirya zama gaban Allah akwai imani sai gaban Allah ba imanin ma sai gaban Allah kin sai gaban Allah ba ki ciyar ba ma sai gaban Allah kawai zai yi gadi a kan zare da abawa baƙi da fari mai kyau da mara kyau karɓaɓɓe da wanda ba karɓaɓɓe ba duka sai an lissafa shi an tone shi sililin shi sai an zage shi baki ɗaya a ga wanne ne mai kyau wanne ne ba mai kyau ba don ka lokaci ne mai sannan bayan Allah ya ambaci wanda yake ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shiriya ta ubangiji ula'ika humul muflihun waɗannan kuma su ne masu samun babban rabo a lahira su ne masu samun aljanna sai ku duka ba ku gani ne ba ambata ba a cikin wannan dia akan ambil